muna ji eh, dukin waɗanda kake wa waƙa ba mu taɓa jin wanda ka wasa irin shago ba e, to uwan waƙoƙi ta duk waƙe-waƙen da ka sa ana na duniya wagga ita uwarsu kayan a fara jin waƙa kowa duniya in ba wa azun Allah ne ba ta gaba gare ta kwatta shi ya ji ta kuma habbisa yanzu da baya kwatsira waƙa da baya Waƙata ta haife ta ni waƙata ita ita waƙoƙin duk duniya na'am musamman kuma ta shago ta shago kai wa shago in dai ba wa azuka kai ba ba tamsiri ba kahin ka fara jin waka kowa duniya ta kashe ka fara to ai saboda haka bai kamata mu kare wannan hira ba mu ji ka ka taba shagon naka ba ni ina so in yi shi da irin wakin nan da kai masa to in baicin da ka sani eh da na rihe ga har gaba amma tun da ka sani kai yaro ku kiɗa mu ci ku dan taba shi mushi zanuje na buhari da abduga da goro goge mai kashe maulo itatuwa abincin giwa kai sanuje tuwa abincin giwa ba baki lagon giwa mai ji ta daji shi dai wanda da ko an ga ana raga saura dan abdu mai hagun mai dama na dan ana aisha shagon mafara na zaune bai ji ba sai dai gari ci ganai yan maza ku ji kidi ku tuturu na bakura na mahaukaci na yamma magari ni ma ala da mai ima ma mutuwa ina ruwan ki da tsoho ka tula fira gidan dan gangu samji ina hakin da no burundumi abin zuba shara lafira akai ma ke yaro ga baraka ga sababi na kada ala ta fari mahalla baka san halin kanan ajali ba sanu dadi ba sheda mutuwa kin dadi kina kashe bayi inda la hira da wana ya ji kwal da ta kai da adona ba yamma da kwace ba shi bauduwa bai kwanto

da da da ma. lallai dan ana ci shago ya wasu watakila ma ba a yi da yawa ba ai sai ina ji kamar ni ne shagon kamar tashin kuwa ta <laughs> ranka daɗe wane mutum to a cikin waƙoƙin da ka yi eh, ka yi amfani da waɗansu kalmomi waɗanda ba duka mutane za su gane ba misalin musamman mutanenmu na nan to <laughs> eh, waɗanda watakila ni na sani amma me kake nufi da kututturu abin da ku tutturu na bakura eh. shi dai kututturu na babu wanda mun ka samu ya kiɗe shi to ya yi tsayi ne wuri guda ba mu samu wanda ya kiɗe shi ba har bisa yau shi a dalilin ce na bakura eh wato ita kalman kanta wato kana nufi abin da mu nan muke kira kututture kenan eh to shi kowa ya zo ya karo da shi kowa ya karo da shi sai ya ja da baya amma shi yana nan wuri ko in ya ketare ya fadi kuma ya fadi ji ci <laughs> lallai shi baka kututturu to shi adalin ce mai kututturu to e. eh wato eh, inda lahira